الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ibrahima على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana yau laraba eh, goma shida ga watan a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da takwas ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2012 miladiya alhamdulillah rabbil alamin za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka al'aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far at-tahawi wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa a shekara ta 321 ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi kuma za da ɗaya mana hanzari na muryar har yanzu bata bayyana ba mara ce mana kamu jiya ubangiji Allah ta'ala ya sanya kafara a jiya muna bayani akan abin da malam ya zayyano karkashin wa ashadu anna muhammadin rasulullah wa inna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada wa annahu khatimul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa zuwa daidai nan muka tsaya a inda lokaci halin nasa yau za mu tashi faɗin malam da ya ce wa huwal mab'uthu ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wa diya al imam abu ja'far tahawi ya ce wa huwal mab'uthu shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi ila ammatil jinni zuwa ga aljanu baki ɗayansu wa kafatil wara da kuma dukkanin halittu baki ɗinsu ya yi goshi bilhaƙi da abin da yake tsantsar gaskiya walhuda da kuma shirya wa bin nur ya yi goshi da abin da yake mai haske wa duya mai haske hasken abduya ya ɗar haske na annu mala nan yana tabbatar mana da shimul na da'awar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da'awa ce wacce take shimuliya ta shafi kowa da kowa sai ya taba mana matsala ta farko matsala ta farko ita ce tabbatuwar aljanu cewar akwai halitta da ake kiransu aljanu wannan an samu waɗansu da suka fahimci addini a baibai suka yi inkarin cewar akwai aljanu kwata-kwata ba su ba su yadda da akwai aljan ba to haga wannan wani abu ne na daban amma ayoyi na alkur'ani mai girma sun tabbatar da aljan asali ma akwai suratul jin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي والله إلى قومهم منذرين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا أقد اللي ليسن تبدل شور أكوي الجنة abu na farko kenan abu na biyu kuma manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi har zuwa ga aljanu baki daya to a daidai na malamai suke cewa shin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine annabi na farko da aka aiko shi zuwa ga mala'iku da zuwa ga aljanu ko ko bayan shi an aiko su zuwa ga aljanu mun gane wannan wasu suka ce a'a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai ne wanda aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu baki daya to amma wannan maganar bata kai labari ba saboda mai bata kai labari ba saboda ubangiji Allah madaukin sarki ya ce ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum daya ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa yana hikaito magana aljanu suke cewa qalu ya qamana abunna sami'na kitaban unzila min ba'd musa sami'na kitaban unzila min ba'd musa ashe kenan annabi musa alaihi salatu wasallam manzo ne zuwa gare su waɗannan da ayoyi guda biyu suka sa wasu malaman suka taka ma wata magana birki cewar aiko su zuwa ga ba a taɓa aiko musu manzo ba cikin mutane magana ta farko kenan magana ta biyu kuma suka ce a'a kwata-kwata manzo da ubangiji allah maɗaukin sarki yake turowa yana turo manzani ne a cikin mutane baya turo manzani a cikin mala'iku abin da cikin aljanu wasu kuma suka ce a ubangiji Allah maɗauki sarki yana turo manzanni a cikin aljanu kamar yadda yake turo manzanni a cikin mutane saboda me saboda Allah ta'ala ya ce ya ma'ashar jini wal insi alam ya'tikum rusulun minkum sai ya dauki minkum ya shafi duniyar aljanu suna da manzanni duniyar mutane suna da manzanni alhalin kuma abin ba haka ba bane shine Abdullahi dan Abbas ya ce manzanni ana suna fitowa ne daga cikin mutane amma annubur masu gargadi kawai suna fitowa ne cikin aljanu kamar da suka ce wallau ila qawmihim munzirina qalu ya qawmana ajibu da Allah almuhim dai wannan yana nuna mana gamammiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane baki ɗayansu ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗayansu saboda ga hadisin abdullahi dan mas'ud ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗauke shi domin ya je ma aljanu wa'azi suka dinga tafiya suka bar garin madina suka yi nisa da garin madina suka suka kama hanyar kwazazzabai har zuwa inda abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sallama ya same iyaka iyanan ya ce kare ya tsallake shi kuma manzo Allah sallama ya ci gaba da tafiya abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ya ji rugugin tafiyar aljanu yake yi sai jin tafiyar rugujin aljanu yake ya ce kaɗan ya rage bai tsallaka bai ce ko da an yi babu kai kullum da ke ko shi ne ubangiji allah madaukin sarki yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi lubada aljanun sun kasance kaɗan ya rage su da manzu allah sun sallama kowa so yake zai ji wa'azinsa wannan ya sa da ubangiji allah madaukin sarki yake janyo hankalin aljanu da mutane a cikin suratul ar-rahman in yi magana sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya ma'ashar al-jinni wal ins fa bi ayyi ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wannan zai nuna mana shimuliya ta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kai ga aljanu baki ɗayan su saboda kan lokacin da suka fara jin qur'ani sai suka dauki qur'anin suka kama wa'azi da shi wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirina qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa sai wasu malamai suka ce waɗannan aljanun ashe ba su imani da annabi isa ba dan ba su ce unzila min ba'di isa ba sai suka ce unzila min ba'di musa sai suka yi tajahulin manzancin annabi isa alayhi salatu wasalam Allah ya sauke wa kafatil wara ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an aiko shi zuwa ga halittu baki ɗayansu zuwa ga mutane baki ɗayansu zuwa ga al'ajam da al'arab larabawa da waɗanda ba larabawa ba farare da bakaki jajaye da koraye in akwai su ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin karshe saboda haka da'awar shi ta zama gamammiyar da'awa baki ɗaya shi yasa take buɗewa da ya ayyuhan nas ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira haka ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa yace wa uhiya ilayya qur'an alquran li'unzirakum bihi wa man an amma wahayi wannan alqur'anin da mugu gargaɗi gargadi da shi da duk wanda qur'anin ya kai gare shi shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda rayuwar manzan Allah rayuwar muhammad take a hannunsa sallallahu ta'ala sallam shine wa kenan ne Allah madaukakin sarki la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani mutum guda tilo da zai ji da'awata daga wannan al'ummar ba yahude ko ba nasare kirista ko ba yahude thumma ya mutu sannan ya mutu walam yu'min bi bai imani da ni ba walam yu'min billazi ursultu bihi bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba shine tauhidi kenan ko illa kana min ashabin nar face sai ya kasance cikin yan wuta kenan da'awa ce buɗaɗɗiyar da'awa duk wani wanda yake kirista da duk wani wanda yake ba ma guje ko ba ma ya tabbatar da da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'awar musulunci da'awa ce ta al'umma baki daya kuma wajibin shi ne ya saki abin da yake kai ya kama da'awar musulunci wannan a duniyance baki daya kada a yaudar mutane da cewar addinin nan na larabawa ne na a wannan farfaganda cewar addinin na saboda haka wanda ba balarabe ba wanda bai fito daga gabas ta tsakiya ba ba ruwan shi da addinin musulunci a najeriyance kuma sai a ce addinin nan na yan arewa ne ka wanda ke gudu babu ruwan shi da musulunci a kabilance kuma sai a ce na kabilar hausa ne shi kuma ba hausa yake gada gazgatawa saboda yake kiran kowa kabila kun gane wannan da ke ko sai duk wani wanda ke addini in ba bahaushe ba sai ga addini sai gaji yana ba zai ci yan shi ba kabila ne ko ba zai bi sallah ba kaga mutum ya zama wani arne me ya zama arne ya tafi kudu neman kudi wata shida baya sallah wai arewa ta masu sallah sai ya dawo arewa so da dole mu cire mu wanke wannan a kwakwalen al'umma mu wanke wannan a kwakwalen mu mu wanke wannan a tunanin mu baki da addinin musulunci addini ne gamamman addini shi yasa babu wani wanda yake fita a ciki babu yadda za ka fitar da wani kai ga zauna a ciki muddin ba ya fita bane kamar da mala yake fada amma nan kana bahaushe ka ce duk wani ba bahaushe ba to shi kuma kanuri fa da aka tambayi wani aka ce eh, ya tam aka tambaye shi aka ce wani baya jin kanuri yace baya jin kanuri kuma da me yake sallah eh baya jin barbanci da me yake sallah kuma to shi kuma ya ce da bahaushe so da haka ba sai kuma asubiya kenan waɗannan al'amurra halayen mu suna nuna irin wannan bahaushe sai ga in dai ba shi ba fa to duk wani wanda yi addini kabila ne kawai Allah ta'ala ya sauke وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورع ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗaya da mutane baki ɗaya kenan da awata manzo Allah sallallahu babu wani mataki da mutum zai kai ya ji cewar ya fita daga karkashin da'awar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya yi wa kan shi wata shari'a ta daban kamar yadda muka karanta magana al-Imam al-Qurtubi jiya kun gano wannan da ke ko yake cewa akwai cikar da suke su cika su bunƙasa su cika su batse mutum ya fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji cewar yana da wata shari'ar shubuharsa babba shubuha da suke da ita ita ce shubuhar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Khidir cewar annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi karatu a gaban annabi Khidir kun lura da wannan ko sai zama shi kuma annabi Khidir wali ne to tun da wali ne yanzu annabi manzo ya yi karatu a gaban wa na gaban wali kenan wali ya fi annabi ya kuma fi manzo ina fatan kun gane da aka yi tarawa da ɗebewa ɗin da sau aka fitar da lissafin kun gane wannan to haka abu na farko dai shi khidir annabi ne kuma kissar ta tabbatar da annabi ne ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina rahama ana ita ce annabta game da annabi sallallahu yake ya faɗa yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik ba annabta bace suka ce dan me aka bai ma aka ba annabi sallallahu annabta yana garin makka me yasa ba dauko wani wanda ba shi a makka ba ko a dauko a taif a bashi ba su ne min alqaryatayn azim ba Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba annabtar ubangijinka kenan rahama ita ce annabta haka na Allah ta'ala ya faɗa farko suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fi yafraku kullu amrin hakim amrun min indina yace rahmatan min rabbik wannan rahama ce daga wurin ubangijinka abu na biyu a cikin kissar yace wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin da nayi na kashe yaro da tada katanga da balla jirgin ruwa duk wannan ban yi shi don raɗin kaina ba kenan wahayi aka mishi kun gane wannan da kyau ko abin da yasa suka kawo wacin shubhar shine wai ai shi baya kan addini shi wannan wali din baya kan addinin annan Musa ya bai fahimci jar annan Musa alaihi salatu wasalam an aike shi zuwa ga wasu al'umma ne kadai ba ba zuwa ga kowa da kowa ba kun da kyau an aike shi ne zuwa ga wata al'umma kadai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine aka ake shi zuwa ga kowa da kowa baka ga a lokaci guda annabi ibrahim yana wata shiya ta duniya ba a daidai wannan lokacin kuma annabi lut yana wata shiya kun bai wannan to ai manzan sallam shi kadai ne annabin da aka turo shi lokaci guda ba shi da kowane annabi a bayan kasashe sai shi saboda ya zama dole kenan a wannan lokacin har zuwa yanzu dole ya zama na hanyar karɓar shari'a ɗaya ce ita ce ta hanyar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama manzan Allah rabbul izzati shikenan to amma in dai sanadinka ba ta wannan bane ba ta manzan Allah sallallahu ta'ala sallama zuwa ga rabbul izza to ka sani wannan shari'ar ba shari'ar musulunci ba ce saboda a tare mutum a tsakar daji a bashi a tare shi da cikin dare a tare shi cikin rana a wannan unguwa ne a wannan gari ne duk wannan shirme ne aljanu ne kawai suka buɗe mutum ido kamar yadda bahaushe yake cewa sun buɗe mai ido kawai amma dai shari'a ce ita ce shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ce ya fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata shari'a tashi ta daban to ya sani wannan ya zama tintirin ba nasari ya zama tintirin arne tintirin ba ma guje Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi da shi Allah ta'ala ya aiko wa huwa al-mab'uf ila ammatil jinni wa kafatul wara domin wannan qadahu ne fin nubuwa yace yana da wata hanya da yake samun shari'a kuma yazo yace ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko bai yadda da shari'arsa ba har yace wannan shari'a ta gama garin mutane ce in ban da yan shekarun nan da ba mutum kawai sai zauna baya sallah ba baya sallar juma'a ba lafiya shi a maka yake yi kuma alhalin karfe goma na na walha tare da shi karfe goma na nan fa shine karfe goma sha biyu na can karfe goma da rabi na nan shine karfe goma sha biyu da rabi na can daidai lokacin an fara an fara sallah sai ga kitar za zaka tafi masallacin juma'a ko karfe daya a can karfe nawa kenan uku ko karfe biyu a can karfe nawa hudu wasa na washi kuma furar ya tafi yi. makata ya tafi me wa huwa ila a jinni jini wallahi ma din din ma ake wa mutane bautar da su ake yi mai ma'anar bautarwa kuma ka ji malam mutum yana cewa wai da Allah ya soje sai wani karan bil haqqi wal huda abinda Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine bil haqq wal huda da abinda yake gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida wa bin nuri wa dhiya mala yace wa innal qur'ana kalamullah minhu bada bila kafiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذم الله وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصله سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر wala yushbihu qawl al-bashar malan kaji karatu al-imam abu ja'far tahawi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara kun ga duk abin da aka ce aqida yana magana kan usulul iman ne fa da ya fare mana magana akan inna Allah wahidun la sharika la kaga wannan shine ma'anar ashhadu an la ilaha illallah kuma tana da gaba guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah wannan shi ne gaba da muka kammala na Muhammadu Rasulullah kenan shi ne yanzu zai shi gaba da magana kuma akan abin da ya shafi alkitab littafin Allah a ƙarƙashin imani da littafin Allah dole ka imani da littafin Allah maganar Allah ne kisa ya ce wa innal qur'ana kuma lalle shi alqur'ani mai girma kalamullah zancen Allah ne minhu bada daga wurin ubangiji Allah madaukakin sarki qur'ani ya bayyana bila kaifiyatin qaulan ba tare da mun sanya Allah yi bayanin ba yi maganar ba amma dole mu yadda da cewar yana magana shi ne wa anzala wa ala rasulihi wahya ya saukar da wannan littafi ga manzansa ta hanyar wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan mummune baki ɗayan su suka gazgata shi akan haka tabbas dahir kenan da ba mu ne ba fa suka kare ta kenan wa aikanu suka sami yaƙini hankalinsu ya kwanta annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa cewar alƙur'ani mai girma zancen Allah marawakin sarki ne hakikatan tabbas zahir ba wai majazan ba laisa bi makhluqin alƙur'ani ba halitta Allah ba ne ka kalamil bariya kamar zancen mutane domin zancen mutane halitta ne saboda su din halitta ne amma saboda shi shi ba halitta ba ne sai zama na zancen shi bai zama halitta ba faman sami'ahu duk wanda ya ji alkur'ani faz'ama annahu kalamul bashar sai ya ji cewar shi alkur'anin nan magana ce ta mutum to faqad kafar wannan ya kafarta wa in sama wa sallah ko ya yi azumi ya yi hajji wannan ya kafarta wa kada zammahu Allah ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zambace shi ya aibanta shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu ya mai alƙawarin narkon bisaƙar da wuta mai sunan wutar saƙar saboda mai haifu a yana haifu ƙala ta'ala inda Allah ta'ala ya ce sa uslihi saqar da sannu zan ɗanɗana mishi azaba da wutar saƙar falamma au'adahu falamma au'ada Allah bi saƙara a lokacin da ubangiji Allah maɗaukin sarki yayi alƙawarin narkon azaba da azabar saƙar liman qal ga wanda ce in haza illa qaulul bashar wannan alƙur'anin ba zance ne na kowa ba zance ne na halittar Allah zance ne na mutum malam ya ce alimna to kan tabbas dahir mun san wa aiƙanna mun sami yaƙini annahu qawlu khaliqil bashar cewa shi alqur'ani zance ne na mahalicin mutum wala yushbihu qawlal bashar da dai bai taba kama da zancen mutum wannan shine bayani dalla dalla filla filla akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma zancen Allah madaukin sarki ne kuma wannan sai ya nuna mana kenan Allah maɗaukin sarki yana magana daga cikin magana shi alƙur'ani magana Allah ne Allah maɗaukin sarki ya faɗa a wurare da dama cewar alƙur'ani magana shi ne ya ce a fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa ya'lamun kaga yasma'una kalam Allah shine littafin da suka gabaci Qur'ani a Taura ko Injila thumma yuharrifuna Allah ta'ala ya ce cikin suratul at-tauba wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah kalam Allah ana shine me alqur'ani mai girma kenan wannan ya nuna mana alqur'ani mai girma magana Allah ne littafan da suka gabata duk zancen Allah madaukin sarki ne wannan ya tabbatar mana da Allah madaukin sarki yana magana kun gano wannan ɗaya kenan ba tare da mun je da nisa ba aqida asha'ira wanda yake mutum ko dai ya karanta bai gane ba ko shi ya faɗa bai gane mai faɗa ba amma ya sani cewa su sun yadda Allah yana magana abin da Allah ya yi magana ku lura Allah ya yi magana kenan ba wai yana magana ba ya yi magana da ya yi magana sai da ya halicci magana sai ya sanya ta akan bishiya sai bishiya ta magana da Allah ta magana da Annabi Musa alaihi salatu wasalam wai dabarar da suka yi kenan kamar sun yadda Allah yana magana kamar ba su yadda Allah yana magana ba saboda haka da Allah ta'ala ya yi magana ya yi abin nan wa na dai na min janibu turul aiman ko min shajaratul mubaraka ta wannan bishiyar mai albarka wai ai bishiyar ce ta magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam ta magana da shi ta ce da shi an la ilaha illa ana ko ba gaba shin bishiyar ta ce an la ilaha illa ana ya faɗi haka mana ya san ya kafarta wannan tana cikin manya-manyan masayil da ake magana a kansu an kore ma Allah ta'ala magana wai don a tsarkake shi kun gane ko don a tsarkake shi bai yi kama da halitta ba to tambaya na ita ce siffa ta magana sifatu kamalin ce ko sifatu na ce sifatu kamal ce mun yi magana jiya na almasalul a'la dukkan wata siffa ta kamala ubangiji Allah madaukakin sarki shi yafi kowa cancanta da ita kun ga magana siffa ce ta kamal rashin magana fa siffa ce ta na ƙasa shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake aibanta mutane annabi Musa alayhi salatu wasalam yace da su alam ya yarau annahu la yukallimuhum wala la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin alam yarau shin su da suka rike dan maraki a matsayin abun bauta shin ba su ga cewar annahu la yukallimuhu baya musu magana ba shine kenan sai ya zama aibu kenan baya magana ɗaya ne daga cikin dalilan da ya nuna bai cancanta ya zama al'ilahu ba dan baya magana to kenan yanzu mutumin da ya ce Allah na madaukin sarki baya magana ya yi kenan yake kaga siffanta shi da dutse kenan to wani kuma wai saboda tsabakin tsarkakewar sai ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba in dai ka ce yana magana ba da baki ba sai ka yi bayanin kuma da me yake yi amma a lokacin da ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka ce da ni domin yin tambayar bid'a ne ba wanda zai tambaye ka ce da me yake magana amma da zaran ka ce ba da harshe ba to ko sai ka yi magana kuma da me yake yi Allah maraukakin sarki yana cewa yana mana magana yake cewa yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wata kulu halimin mazid da mai tafaɗi wannan magana da baki ta faɗa da baki jahannama ta ce halimin mazid da harshe ta faɗa ba da wannan ba Allah maraukin sarki ya ce da sama itiya tau'an aukaran ƙalata a taina ta'i'in da mai suka faɗa eh mun karanta hadisi yana nan cikin sahih bukhari kitabul juma'a hadisin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake hawa munbari yake hudu ba har lokacin da aka sassaka mashi munbari sai yake hawa da binu yake hudu ba da aka sassaka munbari sai mai hau wannan sai da binin yayyaya yayi haliniya da mai yayi an ka ce ba da baki ba yanzu ka kamanta shi ka kamanta Allah da mai kenan saboda abin da ya shafi wannan naka shine sallamawa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa an kawo abinci mun ci abinci abinci a gaban mu yana tasbihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me yake tasbihi <coughs> duk waɗannan misalai ne da ake kawa dan mutum ya fahimci cewar wai dan in ka zo ka ce fa Allah madaukin sarki baya magana da baki ba baya magana ko kuma yana magana da baki ba akwai tambayoyin da ba za ka amsa ba kun gane ko al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakasibuna hannu da me yake magana a wannan rana kababuwa da me suke magana qalu an taqana Allahu allazi am tsaga kullum duk magana su ce da me suka yi naka shi ne ka sallama Allah madaukin sarki yana magana Allah madaukin sarki ya yi magana Allah madaukin sarki yana magana Allah madaukin sarki kuma zai yi magana sifatu kamal ce ta Allah madaukin sarki sifatu fi'ilin ce ta tajaddad yana yin ta a da yaushe a lokacin da ya ga dama kun gane ko ya yi magana da annabi Musa alaihi ya ce wa ma tilka biya ka ya musa ƙala hiya asaya atawakkau alaiha wa wushi biya ala ghanami wali ya fiya ma'arib ukhra ƙala alqiha ya musa duk magana ce da Allah ta'ala yi da Musa alaihi salatu wassalam amma ka zo ka ce ba da baki ba ba da harshe ba ba da kaza wannan kwata-kwata ba tarwa ce ta sunna ba Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi daga wannan wanda su ne bayanai da suka safi sifa ta alkalam sifa ta magana ubangiji allah maraukin sarki yana magana kuma ita ce akidar ahalus sunna wal jama'a a aƙidar su ba sa tambayar ya yake maganar ko da me yake magana saboda kayi kai babi ka ce yana magana ba da baki ba yana magana ba da harshe ba wannan azar babi ne huce gona da iri ne kayi abin da ba a sa ka ba Allah ta'ala cewa ilaysa ka shay wa huwa samiul basir wani ya zo ya sami abu amur albasari basari kullum ko abu amur albasari basari ba wai ala ramma ba yana cikin al-qurra saba'a ina ba ta mun fahimci wannan da kyau a tartibin imamu shatubi shine ne alkari na hudu na farko shine al-imamu al na nafi kenan na biyu abdullahi bin kasir na uku shine na uku abu amur albasari basari ba wai ala ramma ba yana cikin qurra saba'a sai wani ya zo ba zile ya ce zai karanta qur'ani a gaban abu amur al sai ya karanta wa kallama allaha musa kilima. wai annan musa ya yi magana da ba. da Allah ba Allah ya yi magana da annan musa ba kaga kallama fi'il madi kenan Allah ismul jalala sai zama ulin bihi musa sai zama fa'il sai ce to yanzu ya zake da ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu babu yadda zai dauka wa kallamahu rabbuhu kuma wa kallamahu rabbuhu rabbu marfu'i ne alfa'iliya kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka inda kana da tsaftatacciyar aqida ya zama na aƙidar su ne ayoyi na alƙur'ani da ta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama garau za ka ba da martani akan kowace aƙida ya musa in istafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami duk wani ya nuna fa Allah ta'ala yana magana wai a tafau a ce Allah baya magana wai in ka ce yana magana ka kamanta shi da halittarsa to me yasa ba za su goge ma halittarsa magana ba su tabbatar mishi da magana Tun da dai magana sifa ce ta me ta kamal kuma duk wata sifa ta kamal ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta da ita to sun san wannan ba zai yi ba kai magana kuma yace a baka magana in ga ga ma ka yadda ga ga wani zai mari shi ce ka bai da ni mawukaci ne Allah ta'ala ya sauke to da kai ce wa innal qur'ana kalamullah alqur'ani zancen Allah ne minhu bada bila kaifiyatin qawla daga wurin Allah ta'ala qur'ani ya bayyana ba tare da mun sanya ya bane kenan qur'ani ba halitta Allah bane yayi ya sanya shi a wani wuri da wanda yake kuma daga wannan wurin zancen yake gangarowa wa anzala ala rasulihi wahya ya sauka da shi ga manzon shi manzon tsira na Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wahyi haythu qala ta'ala a wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqa mummane suka shi akan wannan tabbas zahir ita ce aqidar mummunai cewar Allah ta'ala yana magana qur'ani kuma magana Allah madaukakin sarki ne wa aikanu annahu kalamullah suka samu yaqini cewa qur'ani zancen Allah ne bil haqiqa ba bil majaz ba saboda me saboda Allah ta'ala cewa i wa kallamallahu Musa takliman kun ga lafazin taklim masdar ne na kallama yukallimu takliman ya yi magana da Allah ta'ala Allah ta'ala ya magana da annabi Musa haƙiƙanin magana wannan masdar din a duniyar larabci ita ta karya kashin bayan duk wani wanda zai ce ubangiji Allah madaukakin sarki bai magana da annabi Musa ba da zaran gace ba sharibtul ma'a shurban to wannan wai a ce sharibtul ma'a da kace ka sha ruwa wai kana nufin ka hange shi ne ko kana nufin ka wuce ta kusa da shi ne da zaran baka ce shurban to fa ya tashi da wannan fa katabtu risalata kitabatan to da ka ce kitabatan fa wai katabtu din nan ka sa a rubuta ne ko katabtu din nan ka yi wa ne dufa bai taso ba da zaran ka ce kitabatan inda ya kawo masdar to duk wani zaurance da duk wani tunani da duk wani hasashe fa ya kawo kun lura da kyau Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takliman yayi magana Allah ta'ala ya magana da annan Musa alaihi salatu wasalam haƙiƙanin magana laisa bi makhluqin alqur'ani ba halitta Allah madaukin sarki bane ka kalamil bariya kamar da zancen mutane yake halitta zancen mutane ya zama halitta ne don su mutanen halitta ne magana Allah madaukin sarki ba halitta ba ce don shi wanda yi maganar ba halitta ba ne shi ne mahalicci ne shi ya halittar man sami ahu sai malam yi hukunci ya ce tofa duk wanda ya ji alƙur'ani fasa amma annahu kalamul bashar ya ce wai wannan zance ne na wani mutum faƙada kafarata wannan ya kafarta kada zama hula hakika ubangiji Allah madauki sarki ya zarge shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu bi saƙar. ya mushi alkawarin narkon azaba na azabar saƙar haifu ƙala ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya ce sa'usulihi saƙar da sanu zan ɗanɗana mashi azabar wata saƙar falamma au adallahu bi saƙar to a lokacin da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi mushi alkawarin ya yi alkawarin wutar saƙar narko na azaba liman qal ga dukkan wanda ya ce in haza illa ƙaulul bashar ai wannan alƙur'ani ba zancen kowa ba ne zancen mutum ne sai Allah ta halarci sa'uslihi saƙar alimna to kallalle mun san wa'aiƙanna mun sami yakini hankalinmu ya kwanta annahu ƙaunar khaliƙil bashar cewar wannan zance ne na mahalicin mutane haka Allah ta'ala ya fada ya ce salamun ƙaunan min rabin rahim salam ƙaunan bai ce halkan ba sai ce ƙaunan wala yushbihu ƙaunan bashar kwata-kwata bai taɓa kama da zancen mutane kamar yadda wanda yi shi ɗin wanda yi maganar mai maganar bai yi kama da mutane ba kada ka manta ɗauki misali ƙwaya ɗaya tallin tal ko ƙwaya biyu misali na farko kai da karan kanka za ka rubuta wasiƙa in ka zo karanta ta sai ka gyara ba kai ke ba ka an ka sake karanta ta sai ka gyara wai a wannan fa baka bai ma wanda yi e digiri akan wannan yaran ba ka samu inda hausa ka rubuta ka samu wanda yi e digiri akan hausa ka bashi inda turanci ne ka bashi sai ya sassoke maka wasiƙa baki ɗaya ko ba ka ke ba to wannan misali na ɗaya kenan misali na biyu kuma wannan littafi ne ake karanta shi a karanta a karanta baya ginsa eh sai qur'ani watar daduhu yazdadu tajammula ka samu wanda yake yayi yi digirin digirgir digirin nau kenan na uku a hausa ka ce ya taba karance magana jari so goma sha biyu ba ta ce dai babban littafin da suke manyan littafin da suke karanta a hausa ba ko ruwan bagaja sai daga mawuyaci a ce a karanta yi so biyu kalurafa din yadda fim ya kai ga kwarzanta fim in dai ka gan shi dai ka ce a baka fatutu kuma wannan ya tashi baka bukatar ka sake kallon shi amma shi shine kullum kullum kana karantawa kana jin daɗin shi kullum kana karantawa baka ƙoshi kana karantawa babu ginsa kai da gani ka sanya sha bamban kun fahimci wannan da kyau za ki magana ne wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar faqad kafar faman absar hadha atabar wa an misli qawli al-kuffar zajar wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar wa man wasafa Allah duk wanda ya sifanta Allah wannan ka'ida ce babba ce daga cikin ka'idoji kuma al-imam Abu Ja'far tahawi ba shine farko wanda ya faɗi wannan maganar ba wa man wasafa Allah duk wanda ya siffanta Allah bi ma'ana min ma'anil bashar da wata siffa daga cikin siffofin mutane ya siffanta Allah ta'ala da wannan yayi kamanta Allah ta'ala kamancece ne yayi tashbihin sa ba gara kafa wannan ya kafarta don Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay kuma idan ba manta ba a jiya mun karanta maganar nu'aym bin hammad al-khuzai malamin imam al-bukhari wanda ya rasu a shekara ta 228 yake cewa man shabbaha Allah bi fa faqad kafar duk wanda ya siffanta Allah da sa wannan ya kafarta wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar duk wanda ya musun abinda Allah ya siffanta kanshi da shi ya kafarta mun karanta wannan magana jiya isa imam al-barba ah, imam abu jafar tahawi ya ce faman abu hada duk wanda ya tsaya ya karanci wannan ya gane i'taba zai dauki darasi ya san ubangiji Allah maɗaukin sarki laisa kamithlihi shai ya san Allah madaukakin sarki wa huwa samiul basir wa an misli ƙaunin kufar kuma ya san dangane da abin da ya shafi maganar kafirai in zajar ya ɗauki gargaɗi an tsoratar da shi domin cewar Allah maɗaukin sarki baya magana ko cewar magana shi irin maganar bashar ce wannan magana ce tawa ta alkufa don su suka bada shi ne wanda ya fi kowa salaka wanda aka tura ya je saurari maganar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da hana kowa ya je saurara don sun ce in aka je aka saurara za a bi to shi ne wanda yake magana ba ta ba ta rikita shi sai aka tura shi je sauraron maganar manzo Allah sallama yana zuwa sai Allah sallama ya karanta mai hamim as-sajada suratul fusilat ya karanta mai shafin farko ya janyo mai ya shiga shafi na biyu sai ce ya isa haka ya isa haka ya isa haka dan ya ja mai fa in aradu fa qad anzarakum sa'iqatan sai ce ya isa haka dan yana jin tsawar kamar za ta sauka ne fa in aradu fa qad anzarakum sa'iqatan mithla sa'iqati adin ai sai ya ce ya isa ya isa ya isa so kaga tunda an tura shi zai je ba da report kenan ko sai ya koma zai je faɗa musu yana faɗa musu yi suka ce ina shi ma abin ya kama shi shi ma abin ya kama shi saboda haka wai dole ne ya faɗi wannan shi sai ya faɗi wannan maganar dan ya kubutar da kansa yace in haza illa qaulul bashar Allah ta'ala yace sa usli saqa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu to kaga wannan shine qaulul kufar mutun yace alqur'ani kalamul bashar ne ko alqur'ani makhluq ne wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar kuma mutun ya sani ubangiji Allah madaukin sarki dangane da sifofinsa laysa kal bashar wannan ba kamar halitta Allah ta'ala bane wa in kana an sami daidaito da abin da ya shafi suna na shi as-sami'u ne sinun mimun ya'un ainun a harufan shi ma mutum shi ma sami'u ne kuma aje a yi bayani kan wannan jinta da kake ji da shi in mutum uku suna ma magana sai ka ce da biyu don Allah su saurara ka gama da daya wannan fa idan kana jin yaran su duka kenan idan duka ukun yarurrukan su daban sai ka samo masu tafinta guda nawa guda uku don su yi maka bayani amma subhanahu wata'ala ka duba adadin bukatun mutane ka duba adadin yarukan mutane ka duba adadin yawansu ka duba dandazansu ko iya waɗanda aka aka hasko maka a ranar arfa a tv ka ga kowa ya daga hannu yana addu'a yarurruka daban-daban bukatu daban-daban manufofi daban-daban kuma Allah ta'ala yana jin magana kowa ba tare da wannan tana shiga wannan ba kika kasan da sifarsa laisa kalbashar mun gane wannan ko hagan nan shi alim ne Allah ta'ala masani ne hagan nan kuma yace wa basharuhu bi gulamin alim hagan nan suke da ake mishi bishara da yaro wanda yake masani kai ka san sanin sa ba san ba kamar sanin Allah madaukin sarki bane duk da cewa annabi ne amma ba kamar na Allah madaukin sarki bane to ai shi kan me yake da shi ma na sani ya shi abinda Allah ta'ala ya sanar da shi wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bi masha ka lura wala nafi ne ko isbat nafi ne wala yahituna bi shay'in shay na kira ce ko marifa na kira ce an na kira fi sayaqin nafi ta'um kwata kwata ba sa sanin wani abu na abin da ya shafi ilimi sai abin da Allah ya sanar da su kuma bayi gaba ɗaya ake haka ake duk wani abin da ka sani dan abin da Allah ta'ala ya sanar da kai kenan wanda ya sanar da wani cikin halittarsa ya fi wannan yawa balle kuma wanda ya ban maka hisani subhanahu wataala والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم fa huwa kama qal wa ma'anahu ala ma arad la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jal wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimihi ولا يثبت قدم الإسلام illa ala zahar taslimi wal istislam kawai malam ya shiga za mu shiga wata matsala yanzu wacce tana cikin manya-manyan masail da ake tattauna a su a babu aƙida babbar matsala ce ba ƙaramin matsala ba ce wanda yake kowace matsala ahalu suna suna da dalilai masu ƙarfin gaske kuma ina da maimaita mana ba komai yasa suke da dalilai ba ahlus sunna wal jama'a dalilan su ne aqida su ba aqida ce dalilan ba kaga dai alqur'ani mai girma da tsabtatacciyan hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin da ya tabbata anan shine aqida su kaga babu da za ku ayi cikaro da juna kun gane ko domin alqur'anu la yunaqidu ba'dahu ba'dahu to amma waɗanda ba su ba zuwa ake yi a yi kwancin aƙidar a je a ƙyanƙyashe ta tukunna to daga nan kuma sai a fito neman dalili to nan duk abin da aka samu sai a ce dalili ne don mutum ne ruwa iciyo shi in ka miƙa mai takobi sai ya kama ya ɗauka igiya ka miƙa mai shi za ke ganin kullun dalilan sababbi ne suke zuwa da su ba na faɗa muku shekarun jiya wani ya ce to ai in kai sallama ya kai maulidi don manzo Allah ne farko wanda yi sallah shi ya zo da sallah kaji shi kuma ana ta ma gusawan kirki wa sarki ta su ci wake <laughs> mun gane ko saboda me ya janyo haka an je an ana yi ne kafin a fara an an fara ne ake neman dalilin inda sun bi nasihar mai ahalari da ba su kai ga haka ba mai ahalari cewa iwala wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan ta ya alama hukum Allah ka tuna ko kai ne yanzu ka fara wani aiki kafin kai tambaya to ban kai tambaya sai kai ta neman dalilin da malamin da zai goyi bayan aikin da ka fara yi sai ka tambayi malamai tara a na goma ne ya ce eh, ka ci haba ka ji malami to amma inda a ce kafin ka fara aikin ka yi tambaya a lokacin zuciya ka warkakke zuciya ce na ka ce maka a'a daman baka fara ba kun gane bambancin da ke ciki to su yanzu sun fara aƙidar an fara yin ta an dade ana yi an zo an ce sai an kawo dalili to yanzu ɗayan biyu ko dai su janye ce ba su dalili suna ganin za su kunyata to ko kwamma kunyar duniya da ta lahira wai menene ma kunya a ciki me kunya ai ba kunya bace wannan ai daukaka ce ai ci gaba mutum zai samu wannan kuma zai tabbata a ah, subhanallahi alazim mai alhuda hudu ya ce da annabi suleiman ya ce a hatu bi malam bi na san abin da baka sani ba waje yi tuka min saba'in bi na ban yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikum wa wuce min kulli shai wala arshun azim hawa wa qawma yasjuduna li shamsi min dunillah haka bai fada ya ce a hatu bi malam bi na san abin da baka sani ba ya ce sanan zuru asadakta mun kuntum min al ba za bincike mu gani yau yanzu ce sun janye duk wata bid'a sun bai ma addinin su kariya sun bai ma kabarin su kariya sun bai ma mizanin su kariya idan duk ba mizanin mu suka baiwa ba dan wa lasal insani illa ma sa'a kuma in suka tuba ko ba a da take Allah ta'ala zai karbi duban su amma mutum sai ya kawo bidiyoyi ya dinga hargowa yana ta cika baki yana ta in an je maulidin in za a yi awa goma kaga awa tara da rabi duk falalar wani ake yi ake ta bayarwa ko ba kake ba kuma wayan ce maulidin to da ma ai tsintacciyar mage ba ta mage kun yi shiru tsintacciyar mage ba ta mage ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi har yanzu yana nan a yadda yake don wannan ba tsintacciyar mage ba ce to amma wani ne daga na kasar su gabaki ɗaya da ba sai an mai abin nan ba na ce siffanta min yadda ake maulidi ya ce kamar ya na ce abu mai sauki in ka ce siffanta mai yadda ake sallar idi zan maka bayani zan ce al'umma musulmi suna fita ne da safe bayan rana ta ɗaga lokacin walha a je masallacin idi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza liman ya zo a yi sallah raka nawa raka biyu raka farko kabarbari kaza raka ta biyu kabarbari kaza sannan in an idar a yi sal a yi hudu ba saɓanin sallar juma'a kaza kaza kaza na ce zayyana mai yadda ake bolidi kawai shi kenan kaga ban tambaye shi ya kawo hujja ba ban tambaye shi ya kawo kaza ba duk wannan ba magana ya kawo hujja faɗa min yadda ake yi abinda za a ce kai ma dai kawai ka je ka yi kowa ma haka kai ma je ka yi diye da kaga za ka yi ko ba za ke faɗa ba ana ce ma sallah a zahar haka ana ce ma babbar sallah haka ba a ce mai ibada duk abin da yake addini ne ba a irin wannan ɗiban karar mahaukaciya in dai addini ne sun maji Allah ka ala shari'atin min al'amri fata biya za ga in dai addini ne aka haka yake to amma duk abin da ba addini ba ne sai ce to ke ba dai je ka yi kawai in kuma an yi magana ya ce to ai kuma kuna musabaka wai waya da shi yana bidiyar to amma kai ma kai magana kana yi shi ne fa li aljanna ganin Allah madaukakin sarki tabbas zahir ne ga yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wannan gani da za su yi ma yan aljanna za su yi ma Allah madaukakin sarki ka sani gairi ghairi ihata ba tare da sun ganshi baki ɗaya ba wala kaifiya ba tare da mun sanya hakikanin ganin zai kasance ba wannan kama na tsaka biyi kitabu rabbina kama yadda littafin ubangijinmu ya yi magana akan wannan ya hurta wannan ya ce wujuhun yau mai izin waɗansu fuskoki a wannan ranar cike suke da haske saboda me saboda su ya iso wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kaga dole ko fuskokin ne su dauki haske da hasken wa ubangiji madaukin sarki ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu wa tafsiruhu bayanin wannan alama da Allah ta'ala yana na akan yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya nufi wa alima ya sani wa kullu ma jaa duk abin da zo fi zalika aka abin da ya shafi ru'uya min alhadith sahih na hadisai da suke ingantattu an rasul sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa kama qala wannan abin kamar yadda manzo Allah ya faɗa ne wa ma'anahu ma'anar alama arat akan yadda shi yake nufi ba wani da zai zo imana fassarar ba ya ce ai dan din nan da ka gani ai ila rabbi ana zara suna jiran zuwan ubangijin su ne wannan ya jahilci mai larabci kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala la nadkhulu fi zalika muta'awwilin ba za mu kutsa kai akan haka ba muna masu tawili muna masu karkatar da ma'anonin bi ara'ina da wasu ra'ayoyinmu shi ku addini lam yudha ala wa qul rijali wa ara'ihim wala mutawahhamina bi ahwa'ina ba kuma tare da mun shiga muna ta da son zuciyarmu ba muna ta fakabniya da son mu ba fa innahu to ka sani ga wata ka'ida ga dukkan wanda yake musulmi za ta amfane shi ma salima fi dinihi ba wanda ya kubuta a cikin addininsa illa man sallama lillahi azza wajal sai kawai wanda ya sallama ma Allah Wani rasuli sallallahu alaihi wasallama ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan shine wanda ya kubuta wallahi shi ne in dai ba wannan kai ba in dai zaka sa addi kokolwarka ya kaza zai yi to kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce amma sai wani da ka sanya ya zama tsani tsakanin ga da Allah ya ce to wannan duk mutum yayi wa kanshi ya zubar da garin garin kuna akan titi wa radda ilman mashtabaha alai ya mayar da ilimin abin da ya rikitar da shi ila alimihi zuwa ga masaninsa wala tathbutu qadamul islam digadigan musuluncin mutum ba sa kafuwa a ƙasa su tabbata illa ala zahar taslim sai kawai idan ya sallama walis islam ya mika wuya wannan shine fa abin da ya gagaro su kawai wannan su yadda da Allah ta'ala ya ce kaza mu sake karantuwa Allah ta malam yace wa ru'yatu haqqu li ahli janna ganin Allah ta'ala tabbatacce ne ga yan aljanna kun gano wannan da kyau ko wannan kuma malam ba da kai faɗa ba ya faɗi dalili a kansa kuma amma mu sani bi ghairi ihata ba tare da ihata ba wannan jumlar mai da martani ne ga waɗansu da suka yi inkarin ganin Allah madaukin sarki suka kafa hujja da cewar Allah madaukin sarki ya ce la tudriku al absar wa huwa yudrikul absar sai yace bi ghairi ihata ba tare da sun ga Allah ta'ala baki ɗaya ba kenan ba al kenan malam ya san da waccan ayar wala kaifiya ba tare da an san haƙiƙanin kaifiya din ba duk da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya mana misali na yadda za a ga Allah madaukakin sarki kamar yadda kokwalan mu za su dauka yace yaya yace za ku ga ubangiji Allah maɗaukin sarki kamar yadda kuke ganin rana garjin azhar yanzu miliyoyi ne suke ganin rana garjin azhar miliyoyin mutane suna da yawa to amma wata rana farko ba eh sai ga mutum uku an matsatsa an cun ana nuna mishi yana dan saman bishiyar nan kaɗan kaga igiyar falwayen nan wayan nan to ƙasa da shi kaɗan wannan ya miko wannan ya miko wannan ya taka wannan ya kaza wannan ya kaza ko ba kai ke ba in kuma na haka ana kallo sai in gajere ne sai an daga shi sai ka zana cewa da dogo ya sunkuya ya sunkuya ya sunkuya ko ba haka yake ba to wannan ita ce wannan ne ubangiji Allah madauki ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fayyace mana za a ga Allah madaukin sarki ba tare da matsatsa ba ba tare da cunkoso ba ba tare da duk wani abin da kana zaune za ka gani subhanahu wataala muddin kana cikin yan aljanna kun gane wannan da kyau abu na biyu shine tafsirin wannan ayar da malam ya kawo ya ce wujuhun waɗansu fuskoki yau ma'izin a wannan ranar na ziratu suke-suke da haske ila na ziratu suna kallon ubangijinsu kun ga a nan na ziratu ismul fa'il ne na me nazara yanzuru nazirun naziratun almanzur kun gane ko to a nan a ka'idar larabci idan nazara ya ta'addi da ila ma'ana ila ta biyo shi ma'ana shi daban idan fi ta biyo shi ma'ana shi daban in ya zo babu ila babu fi ma'ana shi daban wa zai maimaita mu kun sake maimaita nazara idan ila ta biyo shi ma'ana shi daban idan fi ta biyo shi ma'ana shi daban idan ya zo ba ila ba fi ma'ana shi daban kun gane ko idan ila ta biyo shi yana da ma'anar kallo almu'ayana bil amsar garin abu da idanuwanka saboda me saboda ila ta biyo shi me dalili akan wannan me misali akan wannan fadan Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu abin nan unzuruna afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat afala yanzuruna ila al-ibli kaga sai yayi ta'addi da me da ila ila al-ibli kaifa khuliqat unzuru ila samarihi idza asmara unzuru ila samarihi kaga yayi ta'addi da me da ila wannan kallo ne na ido in unzuru ila yi ku kallaci ya'yan itatuwan idan asmara idan yayi sai kuma a ce ku saurara wannan ai yayi gwaranci a larabci Allah ta'ala ya sauke na biyu shine idan fi ta biyo shi idan fi ta biyo shi yana da ma'anar at-tafakkur shi ne tintintini awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh awalam yanzuru fi malakut kaga fi ce ta biyo nazara sai na uku shine wanne shine wanda ba ba fi babu ila shine ayat da muka jada su ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wa qulu unzurna wasma'u kaga unzurna ba fi babu ila shine ma'anar sauraro shine unzuruna ku jira mu naktas bismin nurikum mu fauci wani abu na hasken ku to haka kenan wanda zai fassara wannan ila rabbiha nadira wai tana sauraron zuwan ubangijinta to wannan wannan yayi kwambale kun gane ko yayi kwambale kamar yayi kwambale bai san me larabci ba ɗaya kenan na biyu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da cewar za a ga Allah maɗaukin sarki a ranar alkiyama a cikin gidan aljanna hadisi ya tabbata daga suhaib arruni Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce ƙara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallazi na ahsanul husna wa ziyada قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل nar na damu nadin. ya ahalar janna inna lakum inda allahi maw'idan wa yuridu an yunjizakum fa yaqulun ma hu alam yusaqqil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna aljanna wa yujirna minan nar fayakshifu alhijab fayanzuruna ilayhi فما a شيئا ilaihim minan nazari ilaihi إليه ziyada hadisi daga suhaib a rumi. Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda ya ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karanta wannan ayar lillazina asul husna wa ziyada sai ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun narin nar yan wuta suka shiga wuta Allah ya tsare mu daga wuta nada munadin sai wani mai kira ikira ya ce ya ahalar janna ya ku yan aljanna ya sanya mu cikinsu su inna lakum Allahi ma'idan lallai kuna da wani alƙawari na musamman a wurin Allah wai yuridu an yunjizakum kuma yana sanya cika muku shi fa yaqulun sai yan aljanna su ce ma hu wannan alƙawari ne kuma wannan alamin sakil mawazina na a shin Allah madaukin sarki bai nauyaya ma'auninmu ba ma'auninmu mu nauyi muka shiga aljanna wa yubayyidu wujuhana ashe Allah madaukakin sarki bai haskaka fuskokin mu ba da yudkhilna Janna ashe Allah madaukakin sarki bai shigar da mu aljanna ba wa janna minan nar ashe Allah madaukakin sarki bai tsere da mu daga wuta ba suna ganin wannan ya ya isa fa yakshifu alhijab sai Allah madaukakin sarki ya yaye shamakin da ke ya hana mu ganshi fa yanzuruna ilai sai yan aljanna gaba ɗaya su ganshi fama a atahum shay'an Allah ta'ala bai taɓa ba su wani abu ba a habba ilaihin min nazar ilaihi wanda suka fi so kamar ganin shi da suka yi ya ce wahiyar ziyada wannan ita ce ziyada da Allah ta'ala ce lallazai na asan alhussana wa ziyada domin alhussana ita ce aljanna ziyada kuma ganin Allah lahun mai sha'una fiha wala na mazidi kenan yanzu wanda ya ce maka ba za a ga Allah ba yana son ya hana ka ayyukan da za ka yi ne da za su zama sanadiyar ganin Allah madaukin sarki kuma idan aka ce ba za a ga Allah ta'ala ba me bambancin mummune da da kafirai dan Allah ta'ala ce abin nan kalla inna an rabbihim yawma idhin su waɗannan za a mahajubai ne ba za su ga ubangijinsu ba to idan aka ce kafirai ba za su ga ubangijinsu ba to mummune kuma idan ba su ga ubangijinsu ba wacce azaba ake ba kafari ana babu tunda duk sun zama daya kenan da waɗannan sun zama mahajubai to waɗannan su kuma ba mahajubai bane kenan za su ga ubangijinsu Allah maɗaukin sarki Allah ka sanya mu daga cikin su dalilai masu tarin yawa sun dabatar da wannan lahum ma na fiha waladaina mazid shibohi da ake da su na cewar ba za a ga Allah maɗaukin sarki ba shibohi ne guda biyu manya manya kun gane ko shubha ta farko dai Allah madaukin sarki ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar shubha ta biyu lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kun gane ko to shubha far kullum abin da muka kira ta shubha saboda an yi karatun ba ta fuska ba ba an samu karatun ne ta gidan annabta ba inda karatun ya zama ta gidan annabta da bai zama shubha ba abinda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya faɗa a ayat suratul an'am da yace la tudrikuhul absar ganne ba sa riska shi baki daya me aka kore anan gani ko riska riska aka gobe aka goge shi sa malam yace bi ghairi ihata za a ga Allah ta'ala ba tare da an gan shi baki daya ba kun fahimci wannan da kyau ko kuma me zai nuna maka wannan shine maganar sahabban annabi Musa alaihi salatu wasalam da suka ce da annabi Musa inna lamudrakun saboda me saboda gabansu teku bayansu fir'auna yanzu a cikinsu waye tsira kenan misali kaga an can canme suke kenan baki daya sai ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi kenan abin da aka kore a can ba ganin Allah madaukin sarki aka kore ba abin da aka kore shine al-idrak ganin Allah ta'ala baki daya wannan ko kowa aljanna mummune ba za su ga Allah ta'ala baki daya ba dan yace wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yahiduna bihi ilma shubha ta biyu ita ce lantarani nan ne fa su shari suka wasa su kusan a duniyar larabci babu wanda ya ruruta wata wannan lan harfu na fayin wata abin dinnan irin zama shari da zaran ka tambayi lirabi sai a ce maka lan harfu na fayin wata abin harafi ne da yake korewa korewa kuma ta har abada haka ake ta faɗa saboda mai korewa ta har abada bayan Allah ta'ala ya hada lan da abadan ya ce wa lan idan abada inda lan tana nufin har abada ai da ba a kawo abadan ba qul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah ta min duni nas fatawan al-maut in kuntum sadiqin wa lan yatamannahu abadan ga abadan ga kuma lan kullan takhruju ma iya adwa wa lan tuqatilu ma iya kullum ta kurju mai iya abadan galan ga abadan inda lan tana ba da ma'ana ha abada ai da ba haɗa ta da abadan ba kun ga ashe kenan ba abadan take nufi ba ɗaya abu na biyu wowa ya ce malan tana zuwa da ma'ana har abada ibn malik Kullum da ke ko ibn malik fa da ya rubuta littafinsa alkafiyatu shafiya mai baiti dubu biyar da wani abu akan nahawu a lokacin an haife shekara ta 600 da hijira ya rasu shekara ta shida da saba'in da da shida hijira sai ya ga ɗalibai sun yi sako-sako a lokacin sai ya takaita littafin ya mai da shi baitoci biyu wai saboda azama ta ragu to in yau nifa eh? a cikin alkafiyar shafiya yake cewa wa يرى النفي بلا bila فقوله fa وسواه فأضده wa ومن يرى النفي بلا wa دك وان دي أنا duk wanda نفي ana yin أبدا dalan nafayu kuma na har abada fa qawluhu magana tashi urduduhu watsi da ita wa zaka karfafa wannan fa imam ne mai zaman kanshi kusan ɗaliban larabci na duniya a yanzu nan duk ɗaliban shi ne da dina ka da alfiya ake karantawa a siyoyi alfiya a digiri alfiya digiri da alfiya nan da ya ke ta daudala imam ne a nahu kaje abin da ya faɗa ka ba a maganar cewar wai lantara ni ba za ka taɓa gani na ba to in ma na lantara ni ba za ka ganna ba a nan duniya ko a lahira a ina ake maganar a duniya ko a lahira a duniya ake magana tsoraka rayuwa ta duniya halittar da Allah madaukin sarki yema annabi Musa alayhi salatu wassalam halittar da Allah ta'ala yi wa dan adam a duniya halitta ce da ba za ta iya ɗaukar nauyin hasken ubangiji Allah madaukin sarki ba da jikin dan adam da dutse wanne yafi karfi dutse sai ce walakin yanzur ila al-jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر Musa صعقا kun gane ko ibn abil izz yake cewa ayar ma tana nuna za a ga Allah madaukin sarki domin me domin Allah madaukin sarki bai zargi annan Musa akan ya ce zai ganshi ba bai zarge shi ba kamar yadda ya zargi annabi nuhu alaihi salatu wassalam da ya ce innabini min ahli wa inna wa'adaka alhaqa wa anta ahkamul hakimin qala innahu laysa min ahlik innahu amila ghayra salih eh ai sai a dan yake sa'i ko innahu amalun ghairu salih kun ga sai zargi amma bai zargi annabi Musa alaihi salatu wassalam anan ba nam yace lan me ya fada akan abin da me yahudawa suke fada Allah ta'ala ya ce kul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalis min dunin nasi fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin sai ce walan yatamannahu abadan ba za su taba burin su mutu ba har abada to kenan in a su ne na cewar Allah ta'ala ya kore ganinsa duniya da lahira kenan yanzu ma ba za su taɓa burin mutuwa ba duniya da lahira ko ba gaike ba amma da suka ji azaba ta yi azaba wa na dau ya maliku ya qadi alaina rabbik rabbuk qala innakum makifun sun ji burin su mutu ko ba su buri ba ashe lan ana magana ne a duniya ba ana magana ne a lahira ba kaga hujjatu da'ibatu babu wata karfafafiyar hujja daman da wata mummunan manufa ake so a cimma kawai Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ayyuka kyawawan ayyuka akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mana yace wala tafbutu qadamul islam kafa ta musuluncin mutum ba ta tabbata illa ala zahar taslimi wal islam kawai sai ya sallama Allah ta'ala ya ce za a ganshi za a ganshi ya Allah ka sanya mu cikin bayinka da za su ganka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu